Mai sauraro barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. shirin yanayi da muhalli kamar a makon jiya dai har ila yau ya karbi bakuncin injiniya Murtala Alhaji Garba masanin ilimin gine-gine wato civil engineering wanda muke tare da shi tun makonni biyu da suka gabata kuma a yau zai mai da hankali akan mahimmancin tuntubar masana kafin dora gini domin kaucewa matsalar ambaliyar ruwa kana zai taɓo batun zurfafa bincike domin samun mafita ga matsalolin yanayi. A yi sauraro lafiya. Injiniya to menene abin yi ga mai shirin ɗora gini domin kaucewa matsalar ambaliyar ruwa? Kamar yadda ake ana yin gini ba yadda ya kamata ba kowa ina yin yadda ya kamata wato na farko dai dole a kiyaye da dokokin gini. akwai dokoki da ake yi ka je ka ce za ka gini ina filinka yake ga wajen da yake naka ne ko ku gwamnati ce ba wani waje da gwamnati za ta fitar ba ta fitar da tituna da magudanar ruwa ba kuma ga filinka ina da awo akwai filan. to saboda haka ya kamata ka kiyaye da wannan filan. sannan duk lokacin da za a yi ya kamata a jaddada a karfafa dole ne sai ka je ka nemi izinin yin kafin kai sannan kowa ya tsaya a hurumin da aka baka ba tare da ka ci iyaka ba domin wani an bashi saboda haka ya tashi kawai sai kenan sai ya buge da flower bed daga nan kawai sai ya zo katangar ma akan dare ne din take ba kai kai ba gwamnati ce kai amma ka zo ka cinye kai ka ɗora katangar kama wani kwalbati ne aka yi amma ka zo da shi ka dauki santar ka bayan ka san akwai magudanar ruwa da za ta shiga wannan kwalbati da gwamnati ta provide dole a kiyaye da wannan ina bacin shuka a kewayen gidaje shuka bishiyoyi ina da matukar muhimmanci al'umma jama'a ya kamata a ringa shuka bishiyoyi suna da amfani sosai da sosai ya kamata a tafi da harkar sarrafa bola a zamanin ce? wanda bature ikan ce from west wales. yes a yanzu kin ga gwamnatin Kano ai ta hikima ta kai wannan gana domin yanzu da tana da ma'aikata ta remasam amma yanzu kamfani ne izo wanda zai kwambatin west din da za a ɗebe da zai sarrafa shi ya koma wani abu yanzu za ki ga ba gwamnatin Kano ba ce ta riga ta abin nan din wannan kamfanin shi yake bi saboda haka za ki ga gashi nan lungu lungu za ki ga da dama ana ta zuwa tana ta ajiye motocin illa iyaka kurin kun tara ƙarar ku to ku fito daga nan muna ku zo ku zube a nan su kuma za su ɗebe su kuma in suka je sun san amfanin da za su yi da shi menene muhimmancin bincike akan harkar sarrafa bolan yanzu in kika ɗauki gwamnatin Kano tana da makarantu da dama to ta yi ringa ware wani kuɗi domin ɗaukar nauyin bincike wato research saboda binciken zai kawo alfana na abubuwa da yawa watakila wannan sharar ga yadda za a yi a sarrafa ta sai ta zama daga ita za a iya bada wutar lantarki Kullum yawa ake daɗe population kuma buƙatar wutar yawa take kuma har yanzu Najeriya tana matsanancin buƙatar wutar nan to kin ga idan za a sami irin wannan binciken da za a ringa gudanarwa wani gwamnati za ta zo ta ɗabbaka shi ta wanzar da shi ta yi actualize saboda haka za a ci gaba manyan masu kuɗi manyan kamfaninnika su ma ba a bar su a baya ba su ma da akwai buƙatar su ma su shigo ciki su ringa ɗaukar nauyin waɗansu binciken wani abin ma akwai research and documentation a cikin kamfaninka me yake yi ya kamata yi kirkire kirkiren da zai waɗansu kirkire da kuka yi ku kai makarantu jami'o'i da makarantun fasaha sai a ba su yi tsananin binciken su gwada su gwada shi a yi testing in aka yi testing ya zama reality kaga ku kuka biya aka yi sai haka sai ku zo ku yi actualizing din sai ku samu riba ninkin ba kuma nan ana taimakawa ɗaliban su ma sun san me suka yi gashi abin da suka yi ba kawai sun yi sun gama an ba da ba a'a gashi ya zama reality to a wani bangaren kuma injiniya Shamilu Abdulkadir Isa masanin kimiyyar ilimin ma'adanan ƙasa wato geology ya yi bayani a game da dangantakar da ke tsakanin halittu tsirrai da yadda ambaliyar ruwa yake gurɓata ruwan sha. na san gwamnatin tarayya tana da wani kuduri wanda ake cewa ecosystem conservation policy wannan doka ce da aka yi ta da take duba alaka tsakanin muhalli da abubuwa masu rai in an ci abu mai rai dan adam yana ciki tsirrai suna ciki da sauran halittu na ruwa da halittu ma da ba za a iya gani ba misali idan muka duba babban kududdufi wanda ya keta birnin Kano wanda ake cewa riba zakara wannan riba zakara ruwa ne gurbatacce wanda rashin yashe shi ya ka iya kawo illoli da yawa ga muhalli musamman abin da ya shafi shafi ambaliya da cututtuka da sauran abubuwa na marasa daɗi a cikin wannan unguwanni da suke kusa da wannan ruwa sannan shi kansa yanayi na ruwa na ƙasa ɗin rashin yashe wannan kogi ko kuma wannan magudanar ruwa magudanar ruwa na ruwa ne wanda yake ya haɗa da ruwan cikin gari abatuwa da sauran duka ruwa dai wanda yake fitowa daga gidaje daga kowane bangare so rashin yashe wannan ruwan ya sa duk wata kafa ta samun ruwa kaddara ko rijiya ta hannu ko kuma bohol in har mutum ya haka a daidai wannan bakin kududdufi din ki samu yana da wannan ɗanɗano mara daɗi sannan a sanin kowa ne musamman yanzu yadda muke fuskantar ambaliyar ruwa a wannan sashi namu na arewa maso yamma da arewa maso gabas na Najeriya shekarun baya an ta fama da matsala ta ambaliya wanda hakan ya samu asali sakamakon rashin yashe kogunan mu da suka ɗau lokaci mai tsawo wanda na tabbatar a yanzu akwai kuduri da gwamnati tarayya ta bayar har yanzu aikin na tabbatar ana ci gaba da yi wajen yashe wannan koguna da waɗanda duk kwaminti da suke bakin wannan kogi za ka samu cewar yanzu a hakan aikin yana tafiya kuma haka zai taimaka wajen samar da free environment wanda babu maganar wani haɗari a nan gaba. Tommy iya abinda shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan. Sai a tara da mu a makon gobe idan Allah ya mana aran rai. Yanzu a madadin bakin namu injiniya Murtala Alhaji Garba da injiniya Shamwilu Abdulkadir Isa da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya.